من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين والصلاة والسلام على خير البرية المرسلين سيدنا وحبيبنا ورسولنا محمد صلى الله عليه وسلم وعلى آله وأصحابه ومن والاهم بإحسان إلى يوم الدين باب إذا تصدق على ابنه وهو لا يشعر babu mai bayani idan ta saddaka idan mai sadaka ya sadaka ala ibnihi ga danai wa huwa la yashuru al hali bai san dan shi na yabba ba can yayi babu ya kulla babu akan babu idan ta saddaka ala gani mu huwa la ya'lamu nan kuma idan ta saddaka ala ibnihi huwa la yashuru can ya kore sani nan kuma ya kore shi'uri saboda can shi ba suwa da kai ne don haka ce huwa la ya'lamu nan kuma wakilci ya ba ya ba wani shi ba suwa wanda ya ba abbai ba su wa da karmi shi ba su wa saboda wanda ya ce shi ba ya yi dalaki bai kaidi ba shi kuma bai tsantsan shi aka ba wadda haka ce wala shi uru haddasa Muhammadu na yusuf kuwal faryabi haddasa na isra'ilu na yona sun na abin isa ka asabi'i haddasa na abul juwairiya kuwa Hidanu. haddasa na ma'amnu na yazida radiyallahu anhu haddasa hu a haddasa أن معلون يزيد حدثنا إسرائيل بن يونس حدثنا أبو الجوارية أن ما أنا من يزيد حقيقة ما من يزيد رضي الله a حقيقة ما أنا من يزيد رضي الله عنه حدثه يا قائمشي قال ce baya atu rasulullahi na wa mazon Allah sallallahu alaihi wasallam bai'a ana ni wa tamanu wa abi da mahaihina yazidu wajaddi da kakana hanasu wa hadaba alayya sannan ko manzon Allah ya ya nema mini mata fa'an kahani ya aure sammin wata mata kenan manzo Allah shi ne mai mata bayan ya yi nan mishi mata kuma ya aure san mai ita wa Samtu ilaihi kuma aka samu matsala tsakanina da mahaifina kuma ni kai ƙara zuwa ga manzo Allah sallallahu alaihi wasallama wa kana abi yazidu mahaifina yazidu ya kasance a haraja da nanira ya fitar da dinarai ya tasaddaqa bi hadu shi sadaka da ita fa wada aha inda rajulin filmar jidi ya azata gun wani mutum cikin masallaci fajitu ni kuma ina da bukata ne zo inda wannan mutum da ni zo inda yake fa hastuhu ni amso annan fa hastuha ni amso annan dinarai din saboda ina da bukata da su kuma ni na bukaci na cancanci a bani da ni zo wanda aka ba masallaci shi sadaka sai ya kasance dauko annan dinarai sai bani na ce shi bani ina da bukata dibi ina da bukata dauko bani alhali kuma shi mahaifina ya bashi ya ce ga sanan shi sadaka da ita cewa shi sadaka bai mai kaidi ba ya bar ta akan talaki don haka da ni ce ina da bukata da ya bani fa hasu hani karbo ta fa ataituhu bi hani zo mishi da wannan kuɗin nace mishi kaga abin da na samu abin da ka ba su wa masallaci ina da bukata na zo na amso fa qala ki wallahi ma iyyaka aratu wallahi ba kai nika nuhi ba fa hasamtuhu ila rasulullahi sai shi na ce watan hada ba alayya fa an hani fa hasamtu ilaihi can da ce manzon Allah ya nemi ya nemi mini mata aure sannan kuma watan ya aure san min da ita bayan haka nan kuma fa hasantu ilaihi ni kai ƙara gare shi wace irin ƙara ta kai gare shi ashe kenan ƙara mai shi ta kai gare shi kenan can ya ce ba ya asibi rasulullahi ana wa abi wa jaddi na wa Allah bai adanni da mahaifina da kakana sannan kuma mazon Allah ya nema mini mata aure bayan ya nema mini mata aure kuma aure san min da ita bayan haka nan kuma wata rana matsala ta samu ni zuwa ni kai ƙara mahaifina to kaida kai jama'a shi ne ya tafi kuɗi yace fa hasamtu fa hasamtu ilaihi nike kara inda manzo Allah sallallahu alaihi wasallam fa hasamtu ila rasulullahi nike kara ta inda manzo Allah saboda ce wallahi ma iyaka adattu wallahi ba kai ka nuhi ba ba kai ka nufi da wannan sadaka ba shi na ce babu idan ta sadaka ala ibnihi wa shi yashkuru in ya ba da sadaka ga dan shi bai sani ba yace wallahi ba kai ka nufi ba sai ni ko ne kai kara ta inda manzo Allah dan ya ce in ba da wannan kuɗin ni kuma na ce na cancanci in ci su saboda ni mawukaci nake don hakan gaba zan ba ba ni kai kara ta inda manzo Allah da aka zo inda mazo Allah fa qala ce laka ma waita ya yazidu abinda kai niyya kai yazidu ya tabbatar maka kayan ne sadaka saboda Allah kuma sadakarka ta faru saboda Allah ta auku saboda Allah saboda ka riga ka kyautar da ne ka wajen sadakarka ba ka yi ƙairi mabokaci ka ce ya ce wa laka ma a ya ma'anu kai kuma abin da ka amsa ma'anu ya tabbatar maka saboda kai mabokaci haki sadakar ga da mahaihin kai suwa ba wai ya ba suwa saboda kai ba ya ba suwa saboda talakawa bukata kuma kai mabukaci haki ka zo ka karbo, don haka laka ma a ya ma'anu ya ce wa laka ma na wai ta ya zidu, kai kuma yazidu niyyar da kai ta yi shine ce babu idza ta saddaka ala ibnihi wa la yashuru babu sadaqati bil yamini ba mai ne akan sadaka da hannun dama idan za a ba suwa a ba suwa da dama hadisna musaddad wa ibn musarhad hadisna yahya hu ibn sa'id al-qatan an ubaydillah ibn umara قال حدثني حبيب بن عبد الرحمن عن حفص بن عاصم عن ابي هريره رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال sab'atun bakwai yuzilluhumullahu ta'ala fi zillihi wasu mutum bakwai Allah na yi musu inuwa cikin inuwa al'arshi ne ba inuwa Allah ba Allah bai da inuwa saboda inuwa min hasayata lajarami inuwa tana daga cikin ababen da sun jikunku na, Allah ba jiki bane a'a yuzilluhumullahu Allah na yi musu inuwa fi zilli arshi sai an kace fi shi wal kalamu ala hasbi mulafin an shahi mulafin ilayhi fi zilli arshi. karkashin inuwa al'arshi ne yau malazilla illa zilluhu radda ba wata inuwa in ba inuwa al'arshi ba rana alƙiyoma ana yowa da rana kusa kusa kwanyen mutane na tafafasa saboda zahin rana amma nan akwai inuwa al'arshi to suwa da suwa ne a cikin inuwa a ga sunan watan daga cikinsu akwai rajulun imamun adalun na farkon su sarki musulmi wanda kasance adali ne shugaba adali ranar alƙiyoma shi na ƙarƙashin inuwa rashin Allah subhanahu Ta'ala. imamun adalun shugaban da kasance adali na ga adalci ga gaskiya ga riƙon amana ga kamun kai to idan an ka samu irin waɗanga shugabanni cikin ƙasa ƙasa na gyaruwa rashin irin waɗanga shugabanni cikin ƙasa shi ka ɓata ƙasa muddin an kace cikin ƙasa akwai shugabanni waɗanda ba adalai ba to ƙasa za ta lalace gaba ɗaya saboda abinda manzo Allah ke cewa kama kuntum tuwalla alaikum yadda kuke haka aka baku shugabanni kaga yan shugabanni suna kasance ba adalai ba sai shi kasance duk wanda ke cikin ƙasa shi ma shi rashin gaskiya shi ta zalunci zalunci sai zalunci shi yawa rashin gaskiya shi yawa shaye shaye su yawa caci ta yawa liwaɗe shi yawa zina ta yawa duk dai ababa na asha in ya kasance sarki ba shugaba ba adali ne duk abin da ba a gudun duk abin da ake gudun shi faru cikin ƙasa zai faru cikin ƙasa in aka samu shugaba adali sai shi kasance ƙasa ta gyaru shi na ce imamu adalin. shugaba wanda kasance adali na to ranar alkiyoma shina cikin karkashin inuwa al'arashi yau malazilla illa zilluhu radda ba inuwa in ba inuwa al'arashi ba sannan bayan wannan a washabun ko washabun na shafi ibadatin lahi sannan yaro shi kuma wanda ya kasance ta cikin bauta Allah ashe an ka samu shugabanni adalai ƙasa ta yi kyawu za a samu mutane su kasance ta da na kwarai-kwarai da gaske to cikin wannan sai an ka samu shagon wani saurayi da shafi ibadatul lahi wannan yake shi kuma ya tashi cikin bautar Allah bayan wannan wani jirin sannan da wani mutum qalbu hu mu'allaqun fil masajidi zuciyar shi shi kuma tara ta ga masallacin ne idan ya tashi da sahi ya tafi wajen kasuwanci ne ko ya tafi wajen sana'a kai zuciya tana can lokacin sallar azhar yayi ki zo masallaci da shi sallah shina wurin kasuwanci ko shina wurin wata sana'a tashi ko shina wurin ta harka tashi amma zuciya tana cin ga masallaci rajulun qalbuhu mu'allaqun fil masajid in lokacin sallah azhar yayi yayi sallah azhar ya dawo gida ko ya dawo wurin kasuwanci ne zuciya tana tana jira lokacin sallah al'asar shi idan lokacin sallah al'asar yayi yayi sallah asar ya hito ya dawo gida kuma zuciya tana can da lokacin sallar al'asar magariba shi shina can shina da lokacin sallar la'asar shi idan lokacin sallar la'asar ya yi kuma idan ya sallar la'asar ya koma wurin kasuwanci ne ko koma wajen harka ce zuciya tana canza ta ga masallaci shina da lokacin sallar magariba shi idan lokacin sallar magariba ya yi idan lokacin sallar magariba ya yi aka yi sallar magariba aka kare ba zai zauna cikin masallaci ba zai ta zuwa gida ko wata harka ta shi. shina nan kuma shina jiran lokacin sallar isha'i shina jiran lokacin sallar isha'i shina dakunta idan aka sallar isha'i zo gida ya ci abinci ya kwanta ko ya karatu alkur'ani sannan ya kwanta ko yana fitidi sannan ya kwanta kuma zuciya tana nan jiran lokacin sallar subahin shi idan lokacin subahin yayi kuma ya sai sai shi masallaci zuciya tana tana sai ga masallaci amma wannan wanda kasance kalbuhu mu'allaqun fil masajidi zuciya ta tara ta ga masallacin ne wanda ya kasance ke tahiya masallaci da ƙa'idar tahiya masallaci kafin sai masallaci ya san hukunce hukunce shiga masallaci ya san hakamun salati ya san hakamun tahara bayan wannan kuma in ya zo masallaci ya san abin da ya kamata shi aikata cikin masallaci ko dai shi nafila ko shi zikiri ko shi karatu alkur'ani ko shi wasu ayyuka da na ibada amma ba zai kasance cikin masallaci shina hira ba shina tsegumi ko kuma ta hada na masallaci ya tare dole ne cikin aljihu domin sauraron labaran duniya kaga wannan ya tafi masallaci ba ya cikin wanda ya kasance zai zama cikin al'ashira na al'umma mai zuwa masallaci shina dukkan labarin duniya shina kai cikin masallaci ya yake kaza wani ya kaza wani ya kaza tsegungunma wanda aka yi cikin gari ko tsegungunma wanda aka yi cikin duniya gare shi aka je su cikin masallaci ga wannan ya ɗauko ayyuka na ashaya kawo cikin masallaci ya zube to wannan ba shi aka nuni ba qalbuhu mu'allaqatul masajidi bai ciki sannan wa rajulani tahabatillahi da mutane kuma mutum biyu wanda ya kasance kaga daga zuwa masallaci sai soyayya daga zuwa masallaci za ku canza mana abin da daga zuwa masallaci sai soyayya in ana zuwa masallaci nan za a samu soyayya in ana zuwa makaranta nan za a samu soyayya in ana zuwa wurin jihadi nan za a samu soyayya in ana zuwa wajen wa'azi nan za a samu soyayya da ƙari da ainihin rajulun kalbuhu mu'allaqun fil masajidi sai ce wa rajulani da mutum biyu tahaba fillahi da suka yi soyayya saboda Allah ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi ijtama'a alaihi sun tattara akan soyayyan nan saboda Allah sun haɗu saboda Allah lokacin rabuwa yayi an tashi da makaranta kowa ya ke wurin neman abin da ci ko kuma kowa ya yi gida wa rajulain tahabatillahi ijtima'a alaihi suka haɗu saboda Allah wata farraqa alaihi suka kuma rabu saboda Allah lokacin rabuwa yayi an watse da makaranta kowa ya yi gida ko lokacin tashi da masallaci yayi an tashi da masallaci kowa ya yi gida ko lokacin tashi da wajen wa'azi yayi an tashi da wa'azi kowa ya yi gida wa rajulani tahaba fillahi ijtama'a alaihi wa tafarraqa alaihi sannan wa rajulun da wani mutum wanda ya kasance da arufa emura atun zatu mansibin wa jamalin mutum na wanda ya kasance da arufa emura atun wata mata ta kira shi zatu mansibin wanda ya kasance mai asali ce wa jamalin sannan kuma watan ga kyawu fa qala inni ahafullah yace ni ina jin tsoron Allah duk mai yawan ibada zuciya sai za ta yi haske hasken cikin zuciya shi zai hito ga fuska idan haske hito ga fuska mutum ya samu irin wannan kurjinin in yaro na zai shawa in tsohuna zai kurjini to cikin wannan halin saboda shi mai jin tsoron Allah tsoron Allah har ya bayan daga fuska ta yi da kurjinin nan da kyawu ya ce ya ɗauki hankalin wata mata za ta masu bin waje malin sai ta neme shi lokacin ta neme shi wasu ala yi a hafin lahani ina jin tsoron Allah kenan ba za a aikata da na ba ya faɗi wannan cikin rayuwar shi ko kuma ya faɗi wannan ya ga mata wannan zajirar lahabi min tsawata gare ta sannan wani julun da wani mutum shi kuma wanda kasance ta sadaka bi sadakatin ya yi sadaka da sadaka fa hafa hayar rike wannan sadaka da basuwa hatta la ta'lama yaminuhu hatta la ta'lama shimaluhu hagu ne bata san ma tun fiƙo yaminuhu abinda da mashi ta basuwa ba wannan mutum shi kuma ya ɗauko sadaka shi da ya fito da sadaka shi ya ba da sadaka faha faha ya rihe wannan sadaka sosai sosai hatta la ta'lama shimaluhu hahagon shi bata san ma tunfi qaiminuhu abin da zama tabbasuwa ba wannan ranar al'umma karkashi karkashin inuwa rashin Allah yawmal ladal illa zabihu to sai maluma sun ce me ake nufi da hatta la ta'lama shimaluhu ma tunfi qaiminuhu wai wannan dai an san babu abin da adda kusanci ga mutum kamar hannuwan shi hannun hagu shi da kusanci ga hannun dama to wai abin da ke naya ta ayan akwai wani gehen ka bai sanin abin da ka ba su saboda Allah to kan haka wasu maluma saboda tsantsene sun su yi saboda Allah samu shiga cikin inuwa rashin Allah rana alƙawar da babu inuwa in ba inuwa rashin shi ba sai kasance ba su sanya za su yi ba sai su zo da in ka zo da abin sai su kai talaka sai su ce nawa in ka ce naira ɗari abin naira hamsin ba su siya sai su ɗauka naira ɗari su baka su amin sun yi masarki sun yi sarka da naira hamsin kaga wannan ba ma hannu ba zuciya ita sa abin da ka basu ko hannu dama bai sa abin da an ka basu ba akwai salihan da ka haka nan nan cikin sokoto akwai salihin da ka haka nan na jiya ga su kaso da tare da shi in masu sai da mahaihin ne sun ka taho ko sai da wani abu irin talakawa haka duk abin da ka naira hamsin in ka ce na isa da kuɗin shi baka sai a ce mallam baka ta ce to kai ko ba so shi kai ɗan samun abubuwa talaka na bukata gare shi to kaga wannan sai ka tawaye ne yi ka ga ya sadaka duk da wanda aka gare shi bai san sadaka shi ga ba wasu kuma daga cikin irin wannan cece ne suna so su sanya za su yi musani sani ba in su ka zo cikin masallaci sai su kuɗi sai su yadda cikin masallaci su wuce wasu kenan hatta la ta alam shimaluhum wa duk yaminuhum kai mai bukata in ka doka sai kai gida wa rajulun sannan da mutum wanda ya kasance kuma zakarallaha haliyan ya tuna Allah ya yi zikiri na Allah ya tuna da laifukan da aikata ma Allah ya tuna da ranar alƙawma haliyan shi na shi kadai fa fa ba ainahu idanu ya ka bungulo da hawaye sun ka cika da hawaye to wa'annan mutanen da an kaje su ha guda bakwai ko wani su na karkashin inuwa arsha Allah ranar alƙawma gadda babu wata inuwa in ba inuwa arshi ba to nan shi mata sun shigo ko ba su shigo ba to can dai da aka ce imamu adalun mace ba ta shigowa amma shabun shafi ibadallahi shabatun ta shigo ciki sannan rajulun Allah mu'allaqun bil masajidi ita ma mace wadda kasance tsohuwa ce ta shigo ciki wa rajulain tahabatillahi haka nan ma mata su ma in suka yi in suka yi zuwa saboda Allah sun kaɗu saboda Allah sun karbi saboda Allah su ma sun shigo ciki sannan kuma wani rajulun da arhu imra'atun ko ita ma mace wadda kasance yaro mai tsananin kyawo dan asuli mai kuɗi mai dukiya ita kuma ba ta da kuɗi ba ta dukiya ɗan talakawa ce tana shawa abin da aka hannu ne yin nemi ta soyi zina ta ce ita kan ni a hafin lahi na jin tsoron Allah ita ma ta shigo ciki sannan da aka ce wa rajulun tasaddaqa sadaqatan fa ha, hatta la alama yamin wa tufiqu duhu. ita ma haka na imra'atun mace ita ma ɗan ta irin wannan ita ma tana da irin wannan lada sannan bayan wannan kuma da an ka ce mutum wanda ya kasance shi na zaune tunanin Allah ya tuna ya tuna rahama ta Allah da hushin Allah da azabar Allah da cewa kuma Allah shi ya halicce shi ya ce shi mai da'a bai yi ba ko kuma shi a cikin da'a shi na ganin duwa da da'a ga ya kusuri daga biyan hukunci na Allah ko daga biyan sakamako na Allah ko daga biyan ni'ima ta Allah ta da haka rafa za a yi ita ma mace in ta samu kanta cikin wannan hali ta ma ta shigo ciki حدثنا علي بن جعد أخبرنا شوبة حدثنا أخبرني أخبرني أخبرني ما عبد بن خالد أخبرني قال أخبرني ما عبد بن خالد قال سمعت حارث بن وهب الخزاعي رضي الله عنه yace na ji harisu dan wahab radiyallahu anhu ya kulu shina cewa sami san na ji manzon Allah shina cewa ya kulu shina cewa ta saddako ku sadaka fayatiya alaikum zamanu zamani zai zo ga ɗaya daga cikin ku yamshin rajulu bi sadaqatihi mutum zai da sadaka tai fa yaqulu rajulu sai mutumin da an ka ba sadaka shi ce law ita bi hadal amsi da ka zo da ita jiya laqabil hada na kabe ta minka daga ka fa amma al-yawma amma yau fala hajata li fiha ba ni bukata da ita to nan ga aka ce manzo Allah ce ku yi sadaka gabanin mutum shi to da sadaka shi bai samu mai karba ba ashe in so da sadaka shi kenan da ni zai rika ta zai rika ta da hannun dama kenan in ya zo kuma ya ruhe shi ma shi a son shi samu wanda ya ba sadaka saboda Allah in ya kai mai sai ce ai wani inda je na yau ba ni da bukata shi na cikin bayan bayani akan asali kutu bi da mini ashe kenan shi ma wanda ya zai ba da sauka da hannu dama zai ba su kuma shi ma kenan ya shigo cikin watan hatta la ta alama shi ma ruhuma ta biƙo yaminuhu babu ma amara hadimahu bi sadaqati wa lam yunawil bi nafsihi babu ma amala babu wanda ya kori hadima ko bawan shi ko mai mai hidima bi sadakati da shi sadaka wala yana yi bi nafsihi bai rika da hannun shi ba can abin da yake babu sadakati ta yamini to nan bai ba da hannu ne shi da lada ko bai da lada to shi na ce wa qala abu musa abu musa al-ash'ari radiyallahu anhu anna nabiyyi ya jo daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallama duk wanda an ka ba duk wanda ya ba su sadaka wa huwa ahadu mutasaddiqaini ma amara ko bi sadakati. wanda ya kori yaron shi da shi sadaka to shi yaron na in ya ba su wa wa hadar mutasaddiqa ne shi a ɗaya daga cikin masu sadaka guda biyu kamar shi ma ya sadaka kenan don haka duk wanda baka amana yace ni ga amana na baka ka tahi ka raba talakawa saboda Allah in ka raba musu kai ma kana lada irin tashi lada ko kuma kana da lada kai ma kamar yi sadaka lada ka za ta kai tashi ko ba za ta kai tashi ba to maluma sun ce ga zahiri lada ka ba za ta kai tashi ba saboda shi ya nemo ya ba haka raba ga ladan nemowa ga ladan sadaka kai kuma kana da ladan raba akwai حدثنا عثمان بن ابي شيبه حدثنا جرير هو ابن عبد الحميد عن منصور هو ابن مؤتمر عن شقيق هو ابن سلمى عن مسروق هو ابن الاجدع عن عائشه رضي الله عنها قالت تاتي قال رسول الله صلى الله عليه وسلم الله يتي اذا انفقت المراه idan mace ta ciyar min tsa'ami ha cikin abincin gidanta gaira mufsidatin ba mai banna ba kana laha ha tana da ladatu bi ma an fakar da abin ta ciyar wali zawjiha ajruhu shi ma mijinta shina da ladatu bi ma ka saboda abin da ya nemo wali lahadin min zalika shi ma yaro da ka bari tsaro ko kuma ta hadimin ka shi ma shina da irin wannan lada la yanqusu ba'dhum la yanqusu ba'dhum ajra ba'd shay'an ba'dhum sashen su la yanqusu ba shi rage ajra ba'din lada ta sashe da shay'an komai abinda ka ya samu na lada ba zai rage naka ba abinda ka samu na lada ba zai rage nashi ba babu la sadaqata illa an zahari ginan bai mai bayani akan ba sadaqa illa an zahar ginan sai akan zahirin wadata sai ka ci ka koshi iyalinka sun ci sun koshi sannan ka ba su sadaka la sadaka illa an zahar ginan ba sadaka illa an zahari gina in ba akan zahirin wadata ba sai ka cika koshi in ka cika koshi sannan ka ba wani wa man tasaddaka hu muhtajin sannan kuma wanda ya sadaka alhali shi da bukata aw ahluhu muhtajin ko kuma Allah yana da bukata aw alaihi dainun ko ana bai sai bashi kana gidanka akwai yunwa kana jin yunwa iyalin kana jin yunwa ka bada sadaka sadaka ta yi ko bata ba su malum sun ce maka ruhi kai wasu maluma sun ce in ka ta kai ka kai sadaka tana da hankulin ka rada abin ka saboda Allah ko abin za ka diba ka sa ga bakin ka ba su saboda Allah baka ci ba iyallanka ba su ci ba in ya kasance kana iya haƙuri suna iya haƙuri babu komai ga wannan wajaizun amma in ya kasance baka iya haƙuri ko kai kana iya haƙuri su ba su iya in kai haka zan to ka zalunce su saboda mi ka ɗauki haƙƙin su ka ba wani haƙƙin ka haƙƙin kanka wajibi na wajibi na ka ciyar da kanka wajibi na ka ciyar da iyalinka amma ce da wani kaman dubi na ba wajibi bane ta ce ta dau ita waccan wannan kuma ce wajibi ta in ka ci da kanka wajibi na ka doke in ka ci da yallanka wajibi na ka doke in ka ba wani kuma ka bashi domin ka samu lada wannan ana kiranta ce ta dawwi to shi na ce hum mutajin alhali na shina mai bukata wa ahluhu muhtajin aw Allah yadinu ko ana biya sai bashi faddainu ahqqu an yuqda bashi shi an mahicincinta a biya min sadaqati wal itiqi wal hibati gara ka biya bashi da kai sadaka gara ka biya bashi da ka yanta bawa gara ka biya bashi gara ka biya bashi da kai kyauta duk ana gabatar da biyan bashi akan wannan saboda shi biyan bashi haƙƙi na na wani wanda kasance yara ta akan ka haƙƙin wani na rata akan ka ashe ka fara ɗauki haƙƙin wani wanda kasance yara ta akan ka sannan ka ɗauki abin da kasance yara ta akan haƙƙin wani wa huwa radun alaihi duk wanda ya ba da sadaka alhali ana biya ta bashi ko kuma yautar da bawa alhali ana biya ta bashi bai biya ba ko ba da kyauta alhali ana biya ta bashi bai biya ba horaddun alaihi wannan sadaka da ba su ana mai san da ita Allah ba zai karba ba laysa lahu an yuslifa amwalan nasi bai samu shi halaka dukiyoyin mutane ba kuma don halaka dukiyoyin mutane na alhali kuma yanzu mutuna ga ka bashi makwahin ka gashi bashi ka dauki dukiyar nan ka ba ita sadaka ka halaka mai dukiya ta dan ba ta ka bace laysa lahu an yusrifa amwalan nasi bai samu shi halaka dukiyar mutane ba qala nabiyyu sallallahu alaihi wa sallama manzo Allah ya ce ma ahaza amwalan nasi ko an shi dukiyar mutane da bashi ko da ta mu'amala yuridu itlafa hasha nuhin bai biya ya amsa ya rike ba zai biya ba a talafahu Allah zai halaka shi to shi ne can da yace babu la sadaqata illa an zahar ginan wa man tasaddaqahu muhtajan wa ahluhu muhtajan wanda ya kasance ba da sadaka shi da bukata ko yanzu da bukata aka ce sadaka ta yi ba illa an ya kuna ma'arufan bitabri sai fa in ya kasance kowa ya san shi da hakuri in ma'arufan na bitabri ya hakan babu komai akwai waɗanda ke iya ɗauka abin su gaba ɗaya su ba su saboda Allah amma su ko suna iya hankulin talauci in ka ba su saboda Allah kana iya hankulin talauci ko baka iyawa in kana iya hankulin talauci yallan kana hankulin talauci babu komai kamar irin su mutum na Haruna Alhamadu ya kasance shi na kasuwanci na zinari mutum na mai canjin kuɗi zinan da azurfa shi ka canji shina cikin wannan halin sai so shi koma makaranta gaba ɗaya kuɗin ga sai sadaka da su koma ce makaranta kama da ku amma ana ce mishi alhamadu sai an ce ahmadu a ganewa shina cikin manya-manyan suna kuma shina cikin nuna shi shina cikin muke nuna a ce mishi musa haruna alhamadu sai an ce ɗan duk a ganewa ya rabe dukiyar gaba ɗaya koma ce makaranta ga sunan nan ya fito har yanzu ana jini inda ya tsaya canji ba kaga ta kare mace cikin canji ko to shi na ce illa an ya kuna ma'arufa sai in ya kasance mai hankuri bi illa an ya kuna ma'arufa sai ya kasance wanda aka sani bi sabri da hakuri fayyusiru ala nafsihi nan kan sai hizaban sai hizabi bukatar wani akan bukata kai ne walau kana fi walau kana bihi hasasatun ko da ko shi da bukata kamar ce inda Allah ke cewa wa ta yuhibbuna man hajar ilaihim wa yusiruna ala anfusihim wa law kana bihim hasasa inda Allah ke bullan taru da cewa sun zaɓi mutanen Makka akan tasu bukata sun zaɓi bukata ta mutane maka akan tasu bukata walau kana na bihan hasasa ko da ko da su bukata din sun ka zaɓi bukata wani akan tasu bukata to in kana da irin hankuri na mutane madina in kai babu komi ka fi ila abi bakarin tamko da abu kare aikata hina tasaddaka bi malihi lokacin da sadaka da dukiya ta gaba ɗaya abubakar as-siddiq radiyallahu anhu lokacin da ya kasance manzon Allah ya kwadaitar da sahabbai da ayata sadaka ayata sadaka umar bin hadawi radiyallahu anhu ce aka yi karo da an kawo masu kuɗi masu bin yawa san ce to yau kan sai na gani da ni da abubakar sai na yi kokari yau dai ko yau dai in cire shi yace ni kwashi dukiya ta gaba ɗaya ni game da sabuwar da an haka da tsohuwa ni game sai ni raba biyu ni tsokar bai gaba ɗaya ni kai manzo Allah ce ga ta sadaka ya ce ana nan sai ga abubakar ya tafi an ce bari sai da rana ta faɗi duhu ya sauka ya fi wasu duk gaba ɗaya dukiya ta yi yasa an ka ta ta tayo zuwa mazu Allah gaba ɗaya ce ni ku gatawa sai mazu Allah diba ya shu ya ce abubakar ya ababakarin ma za a kaita da ahalika me ka bar mu iyallanka ya ce a ƙaita lahumullah wa rasulahu na bar musu Allah da manzon Allah to kaga in kana da irin wannan himma to sai ka in baka da kuma sai ka sama da kai a a maziya dai wajen da samu ba ga musulun harunan haruna alhamalu can yayi ba musa a yayi ko ibn haruna alhamalu akwai wanda ka haka na saboda Allah sai duk abin da a gare su ko na cikin ganga ko wanda ya haka nan sha dukiya mai ya rabe gaba ɗaya zai zamani ne haka nan bai da komai kuma ya rayu haka nan kuma cika haka nan cikin imani to shi na ce tamka irin wanda abokan radiyallahu anhu ya aikata ta saddaka ya sadaka mai malihi da kuɗi ne dukkanin su wa kazalika haka nan asirar ansaru haka nan ansaru sun ka zaɓi bukata ta almuhajirin muhajirai akan tasu bukata wani hannabi sallallahu alaihi wasallam zan Allah ya hani an yi ida'atul mali akan mazatar da dukiya wala ya salahu an yi a amwalan nasi li illati sadaqati wala ya salahu bai samu an yi da yudayyi amwalan nasi bai samu shi bata dukiyoyin mutane ba li'illati sadaka ce saboda shi sadaka ka ɗauki duke mutane kai ta rabo kai ta rabo ko da aka wayo gari bashi ya kare akan ka ka rabi duke mutane ka sarka da ita to bai samu shi haka nan ba sai mi wa qala ka abun ka abu radiyallahu anhu yace qultu ce ya rasulullahi manzon Allah inna min tawbati akwai daga cikin tubata an ahala min mali sadaqatan an ahla'a wata in fitar da min mali dukiya ta sadakatan gaba dan ya zurka da Allah zuwa ga Allah wa ila rasulihi zuwa ga manzo ne sallallahu alaihi wasallama ashe ana ba Allah da manzo ka kenan Ta ga can gashi abukar ya ce abqaitullah Allah wa rasuluhu na bar musu Allah da manzo ashe ana ta don Allah da manzo nan kuma gashi ka abu ya ce na hidda dukiya ta gaba ina bakin sadaka saboda Allah da manzo Allah na bashe ta sadaka ila Allah matukar ta koma ga Allah wa ila rasulihi zuwa ga manzo ne sallallahu alaihi wasallama kala sai manzo Allah ya ce mishi amsik alayka ba'da malika ka rike sashen kuɗinka wa huwa hayru laka shi amma hici gare ka bai ce ma abukar haka ba saboda shi abukar akwai kowace ni akwai ƙarfin yaqini akwai sirqun niyya sannan akwai tawakkulu don haka sai bai ce ka rike komai bai san shi abukar shi na irin wannan halin amma sai ce maka abu kai ka bar wani abu daga cikin dukiyarka Otun ce wa'in ne amsu ku sa hami Allah zai bi haibara to zan rike dukiya ta da kasance nisa samu ta haibara manzo Allah ce shikenan yayi haddathna abdanu huwa abdullahi ibn usman al-marwazi na abdullahi ko ibn mubarak an Yunusa, ko ibn zaid al-aili an zuhuri qala ahbarani sa ibn musayyab annahu sami'a abu hurairah ya ji abu hurairah radiyallahu anhu annabi daga manzo Allah sallallahu alaihi wasallam qala ya ce khairu sadaqati mahihi ce sadaka ma kana abin da kasance an zahar gina akan saman wadata kai kana cikin wadata wabda abi man ta'ulu ka fara da wannan ke dauke da nauyi ne ashe ka fara da kanka kenan in ka tsara da kanka sannan iyalanka in ka so abinci ka fara sannan ka bai iyalanka su ci <laughs> na ga na ina da wani mallami in ya sai kwasa sai shiga cikin daki in da ko ya ce mallam aka ce to in yaran sun haka ba su bari ci sai ce to mallan baka ba sai ce to ai ni ka duwa in ba bi duwa ai ba su ci in in in fadi man da lahiya waka duwa to haka abari dan ce wani abu ya samu sai ni bi duwa to shi na ce wa da bi man ta uru ka fara da ke dauke da nauyin shi حدثنا موسى بن اسماعيل هو المنقري التبوذكي حدثنا وهيب هو ابن خالد حدثنا هشام عن أبيه أن الحكم عن حكم عن حكيم هزام رضي الله daga manzon Allah sallallahu alaihi wasallam kala yace manzon Allah yace alyadul ulya hannu na sama hairun shine mahihici min alyadul subla daga hannu na ƙasa alyadul ulya min alyadul subla hannu sama yahi na ƙasa wabda abi man ta'ulu ka fara don kake dauke da nauyi ne duk wanda kake dauke da nauyin shi ka fara da shi wa khairu sadaqati mahihi ce sadaka an zahari ginan abin da ka basuwa kana cikin wadata ka ci ka koshi iyallanka sun ci sun koshi sannan ka basuwa sadaka maza sun fi kona ulil afwa sun tambayi manzo Allah me za mu basuwa ya tsalo daga an sadaqati ko maza sun fi kona ko ka ce musu al afwa abin da ka ce mal afwa abin da ya rage ka ci ka koshi abin da ka ba wani ka bar shi lalace to shine manzo Allah ke cewa wa khairu sadaqati mahihiciyar sadaka an zahar ginin abin da ka basuwa kana cikin wadaka wa man ifa duk wanda ya kamu ya ifa kullahu Allah zai kamashe shi duk wanda ya kamu daga roƙo ya tsaya ya kame kai nan daga shi walakantar da kai nan shi zo a bashi nan a bashi nan a bashi nan ya ifa kullahu Allah zai kama da shi wa man ya ta gani duk wanda ya kasance ya wadatu yubni hillahu Allah zai wadata shi wa an wahaibi an yola daga wahaibu qala ci ahbarani hishamun an abihi an abi hurairah radiyallahu anhu bi hada da irin wannan iznadi ba kenan daga hakimun hizami ba annabi sallallahu alaihi wasallam hadathna abu hadathna abu nu'mani ya dai muke ko hadathna abu nu'mani huwa muhammad bin fulal asadusi qala hadathna hammad bin zaid an ayyub هو ان ابي تميمه اصحى يعني ان نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما قال sami'tu nabiyya naji don Allah sallallahu alaihi wa sallama wannan isnadi nazilu na ba ne. bane yace wa haddathna abdullahi ibn mallama alqanabi an malikin hu imamu daril hijira an in huwa mawlana umara an abdullahi ibn umar radiyallahu anhuma annan nabiya haqiqa manzo Allah sallallahu alaihi wasallam kala ya ce wa huwa ala minbari shi na sama minbari wa zakara sadaqata ya ambaci sadaka wacce afufa da kamun kai wal matsalata da roƙo sai manzo Allah ya ce al yadul ulya hannu na sama hairun shine mahihici min al yadu subla daga hannu na ƙasa fa da aka fara fal yadul ulya sai manzo Allah ya komai fasara saboda akwai masu dubara sai manzo Allah ya ce fal yadul ulya hannun sama hiyar munfikatu ita an mai basuwa wasu la ta ƙasa hiyar sa'ilata ita an mai roƙo saboda akwai manya-manyan mutane waɗanda in za ka ba su sadaka ko za ka ba su kyauta sai ka buɗe tahinka haka in ka buɗe tahinka haka sai su ce a ji hannunka in ka buɗe sai su ko su haɗa hannun sai su ɗauka yadda uliya kenan haidul miyar sula na suna sama naka na ƙasa shi na mujaddadi ya ce mai ba da kyauta ya yi mai karɓar masa mai ba da kyauta ya yi mai karɓar masa ashe kenan yadda uliya mai basuwa yadda sula wanda an ka ba mai roƙo shi ne yadda sula ko da ku hannu ne a sama mai basuwa shi ne yadda uliya ko da ku hannu ne a ƙasa babul mani bi ma'ada liƙaulihi ta'ala ko alhamdulillah